يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله cikin kunsa yau muna ranar 18 ga watan Rajab shekara ta 1439 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wace ta daidai da ranar 4 ga watan 4 shekara ta da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mai littafin riyadu salihin min kalami sayyidin mursali na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babi na sha hudu babin filiktisali bil ibada babin da ke bayani akan tafiyar da ibada ta salon matsakaici wanda ya daidai da koyarwa ta shari'a wanda a wannan babi muna cikin hadisi na ɗari da hamsin daga farkon littafi zuwa nan a wannan hadisi malam ya ambaci ruwayoyi daban-daban a yau insha Allah ta'ala za mu ɗauki ruwaya ƙarshe don ta zama ita ce karatunmu na yau ya ce wafi riwaya a wata ruwaya qala sahaban annabi abdullahi dan amr dan ya ce an kahani abi imra'atan zata hasabi an kahani babana amr dan as ya aura min wata mace ma'abociyar dangi da daraja da kuma wato mutunci wa kana ya ta'ahadu kinnatahu kuma babana amr dan as ya kasance yana bibiyar al'amarin sirkarsa matar shi abdullahi dan amr ɗinkin ai imra'ata waladi abin nufi da kinnatahu matar ɗansa fa yas'aluha an ba'liha sai ya rika tambayar ta game da mijinta baiwa Allah ya kike zaune da mijinki ya tsakaninki da mijinki ɗansa kenan fa naqulu lahu ni'mar rajul sai mu ce da shi madalla da miji ma'ana ta yabi mijinta abdullahi dan amur dan as sai kuma ta goya da cewa min rajulin lam yata lana duk da haka miji ne wanda bai taɓa taka shimfiɗar mu ba walam yabtish lana kanafa kuma bai taɓa bincikar wani abu na gefen mu ba mundu a tainahu tun sanda muka zo gare shi falamma ƙala zalika alai yayin da sahabin annabi amr ɗan as mahaifi ga abdullahi bin am haka ya tsaho gare shi lokaci ya nisa abdullahi dan amur dan as ɗansa in ya tambayi matarsa ya kike da mijinki takan ce madalla da miji mutumin kirki sai dai bai taɓa taka shimfidar mu ba bai taba wato kawo kansa gare mu tun muka zo gare shi to da ya ga haka in ya tambaya amsar da ake bashi kenan ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم amr dan as mahaifin abdullahi bin amr sai ya je ambata wa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi abin da yake faruwa tsakanin ɗansa da matarsa faƙala alƙani bihi sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi faƙala alƙani bihi sai manzo ya ce haɗa ni da shi turo min shi ba da zalik abdullahi ɗan amur ɗan as ce sai na haɗu da manzo bayan faruwa haka faƙala da na haɗu da shi sai ya ce kaifa ta so yaya kake azumin nafilar da kake Ƙultu kulla yau na ce kullun nake ƙala wa kaifa na ce ice da ni kuma to yaya kake haɗa karatun alƙur'aninka daga farkonsa zuwa ƙarshe biye shi da kake yi ƙultu kulla laila na ce duk dare nake yi wa zakara nahwa ma sabaqa ya ambaci kwatankwacin abubuwan da suka gabata na bayanai a ruwayoyin da muka karanta wa kana ya ƙara'u ala ba'di ahlihi subu'a alladhi yaqra'uhu ya'ruduhu min an-nahar kuma abdullahi dan amur dan as ya kasance yana karantawa wata daga cikin iyalansa ko wani sashi daga cikin iyalansa ɗaya bisa bakwai na alƙur'ani da yake karantawa ya hominan minan nahar yana bijirar da karatunsa a lokacin yini daga safiya ko abin da ya shafi yammaci da ya kuna a alaihi billahi don ya zama ya masa saukin karantawa cikin dare idan zai sallar dare da shi abin da ya karanta a lokacin yini din nan aka jiye masa karatunsa to kuma shi yake karantawa da daddare ya yi sallar dare da shi wa idza arada an yataqawwa idan kuma yana so ya samu ƙarfin jiki don ya iya yin azumi na wasu kwanaki mai yawa afara ayyama sai ya ci ya sha a wasu kwanaki ya zama baya azumi don jikinsa ya kwari ya maro wa ahsa kuma kwanakin da yake ci yana sha din ina kirga su wa sama mithlahunna sai kuma ya azamci kwatankwacin su in ya kama azumi kuma sai ta yi a har sai kwatankwacin kwanakin da ya yana cin abinci in ya yi kwana sha biyar yana cin abinci to kuma in ya kama azumi sai ya jira kwana sha biyar ya zama ya yi rabin watan yana azumi rabi kuma yana ci da shi shi ne ce wasama hunna sai kuma ya azumci kwatankwacin waɗannan kwana karahiyata an ya turuka shai'an don kyamar kada ya bar wani abu da faraka alaihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya rabu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan zai yi shi tunda ya ce zai azumci rabin shekara ya yi yau gobe ya sha jibi ya yi gata ya sha to yin hakan kuma yana wahala lokacin da shekaru suka nisa girma ya cin masa to sai ya jera kwanaki kamar sha biyar yana ci yana sha jikin ya yi ƙwari dan abin da an yi azumi zai tafi azumi an tara shi da ci da shan da aka to sannan sai kuma yi azumi imamun nawawi allah ji kasu da rama yake cewa kullu hadhihi riwaya sahiha dukkanin ruwayoyin da aka ambato na wannan hadisi ingantattu ne mu'azzamuha fi sahihain mafi yawancinsu suna cikin sahih bukhari da muslim wa qalilun minha fi ahadihima kaɗan daga ciki kuma suna cikin ɗayansu ko bukhari ko muslim sai ka tada wani abin ɗan kaɗan ina can babu shi a bukhari a muslim akwai shi ko kuma yana bukhari babu shi a muslim amma mafi yawanci sun yi tarayya tsakanin bukhari da muslim akan ruwayar wannan hadisi da ruwayoyin da yake da shi wannan shine karashin hadisin da za mu bibiya a karatun yau da yace ce wa fi riwaya a wata riwayar ta wannan hadisi ala abdullahi dan amr dan as ya ce an kahani abin za ta hasabi babana amr dan as ya aura mun da wata mace ya aura mun. wata mace ma ma'abociyar dangi Kalma hasab ana nufin asharar martaba daraja kima idan gida na mutunci ne to duk yadda ta taso a gidan ana kyautata zaton za a same ta da mutunci idan gida babban gida ne ba su iya abubuwa wanda suke na kasawa ko kuma rashin kimantawa ba to ana sa ran yan gidan ta taso da irin wannan kimantawar da kuma kaucewa abin da ba na daidai ba to irin wannan gidan ya je ya nemo ya ya auro mu ta zama matata na zama mijinta wa kana ya ta'ahadu kinnatahu kuma babana amr dan as ya kasance yana bibiyar al'amarin sirkarsa a yi mura'atu waladi a yi mura'ata waladi abin nufi matar ɗansa a larabcin an ce kinna a asalin kalmar larabci to ana nufin matar dan uwanka ko matar ɗanka to a nan a hadisi ta zo a bangaren matar da. fa yas'aluha an ba'liha sai amr dan as mahaifin abdullahi bin amr ya rika tambayar matar ɗansa surukarsa game da mijinta yaya kuki tare da mijinki ya kika samu mijinki a zaman aurenku da ke da shi to a wannan gaba wani hadisi na ko da mu abubuwa kamar haka yana sanar da mu cewa oba wanda yake da hali da yalwa da dama ta abin da zai iya nema waɗansa aure da shi ya yi waɗan aure musulunci ya tabbatar da haka kamar yadda wannan sahabi amru ɗan as yayi wa ɗansa abdullahi bin amru bin al aure ashe uba na iya tattago waɗansa batun magana aure yaushe idan ɗan ya zama shiryayye ne idan ɗan ya zama mai addini ko tunda ga yadda ake siffata mana abdullahi ɗan amur ɗan as sallar dare karatun alkur'an azumi kaga wanda ya damu da ya gana da allah idamu da karanta littafin Allah gashi Allah ya ce ala bi zikrillahi taqma'innul qulub da ambatan Allah zakatan bayi suke samun nutsuwa wanda da yake karanta littafin Allah alqur'ani rahama na samun sa nutsuwa na samun sa mala'iku na dandazon zama su ji saurari karatun sa. ubangiji allah subhanahu wata'ala yana ambatansa a sama a cikin mala'iku kamar da hadisi ya tabbatar da haka kaga mai irin wannan sifar ba a in an aura masa ya ko mata zai wulakanta ta ba a mai wannan zai tozarta matar da aka aura masa ko za a samu wani abu na kuskure da gare shi to zai zo da sauki akan ka samu ɗan shege aya ɗan tamore ɗan amike ƙafa ka aura masa ya to babu ko shakka in ta gaya masa jikinta zai gaya mata kuma kai ɗin da kake ganin ka je ka nemo masa ya ta kirki to kuma za ka zubar da ƙimaka da mutuncin a gurin iyayen ta cewar ai ba san haka ɗan ka yake da ba su baka su sun kalli ƙimar ka daraja ka ca suke haka ɗan ka yake ashe abin ba haka ba ko to wannan sai ke sanar da mu cewa idan uba ya nutsu ya gamsu da shiryar ɗansa Ta nagartarsa wajen riko da addini da tuntsuwa da sanin ya kamata kuma shi uban yana da hali na zai iya nemo waɗannan aure ko ya tura ce to kai ka duba yarinya gidan wani ko ka kalli da gidan wani yake da kima da mutunci ga addini kai ma kuma gashi ka nemi wanci in taimaka a yi aurenka da kai da ita to aka nema aka tabbatar aka amince aka yi to wannan musulunci ya goyi bayan haka ya tabbatar da haka daidai ne kamar yadda wannan sahabi amr bin al'as yi wa ɗansa abdullahi bin amr aure to bayan haka mun ji cewar ko da ya tashi yi masa auren ya aura masa 'yar da take daga gida mai daraja gida na mutunci gidan da aka damu da addini domin ɗaukakar bawa musulmi damuwarsa da addini wato dangantaka a musulunci in ta zama ta gidan kwarai ce ita ce dangantaka amma duk dangantaka ko in gida zama wa watsatse ne aikin banza ce wannan dangantaka saboda haka wannan yake sanar da mu cewa iyaye su zama cikin al'amarin 'ya'yansu wajen aurensu don su ga cewar 'ya'yan nan sun auro macen da take ta kirki ta gari wacce zama da ita zai yi wato ainihin daɗi wacce zama da ita zai zama an cimma abin da aka yi domin dominsa an damu da addini tana ganin kimar mijinta tana ganin kimar iyayen mijinta tana ganin darajar ubangijinta da abubuwan da suka yi kama da kusa ka ce mana ya nema masa aure ya aura masa yadda take ta dangi gidan mutunci kuma aka ce wa kana ya ta'ahadu kinnata wannan sahabi amur bin al'as ya kasance yana bibiyar al'amarin sarkarsa matar ɗansa wannan sai ke sanar da mu cewar iyaye ina daga cikin haƙƙin da 'ya'yansu suke da shi a kansu ko da sun kai manzalin yin aure su daga bibiyar al'amarin yadda suke tafiyar da gidansu a su ta aure inda kuskure yake su yi gyara yadda aka yi daidai su tabbatar da an yi daidai su karfafe su shine ne abinda wannan sahabi amr dan as ya rika yi wa ɗansa abdullahi bin amr bin as duk da yana da addini ya damu da sallah ya damu da azumi ya damu da karatun alkur'ani to amma dai ana bibiyar yaya zamansa da matarsa yake sai akan tambaye ta ke ya zamanki da mijinki ba dai wata matsala ku kuna dai zaune lafiya ku to wannan daidai ne uba irka bibiyar irin wannan game da al'amarin saboda shi ina da gogayya ta rayuwa da gogayya ta addini da masaniya ta ilimi wadda ɗansa bai da ita akwai ƙuruciya shi sabon shiga ne a harka aure so da ka sayar harka faɗa musu abubuwan da zuwa gaba zai ga amfaninsu kuma zai ga ranarsu a zamantakewarsu ta aure da matarsu an fahimta ko amma aka sake shi haka kawai aka masa turin jaka ka mutu kai da halinka sai ka ga an zo na cewa ai yarinyar nan ta zama sauka gawawa sauta gawawa ce ko kwana yan kaɗan ya suke ta ko yan watanni kaɗan sun rabu shi ya yi ƙuruci ya ita ta yi ƙuruci amma ana bibiya ku tuna yin wani abu sai ta to ake baka ga ƙasa ma take da kai a shekaru ai ba haka ake ai kaza za ka yi kaza za ka yi, kai wata kaza ka yi kaza ko ita a kira ta ce to ke da muke zaton muga sabanin haka da gare sai ko ragar haka da gare ki duba fa yadda wancan babu ki take ba ta da abokin faɗa ki duba yadda baban ki ba shi da abokin faɗa ya kuma ke ɗan kwana kaɗan tsakanin ki da mijin ki za ji tsakanin irin haka ta sai ga an yi tafiya mai nisa har ma a kai lokacin za a ce ba ran ɗaya daga cikinsu suna nan tare a matsayin miji da mata amma ba dai a ce wai 'yan kwanaki kaɗan ko 'yan watanni kaɗai an yi an ƙare ba to wannan yake sanar da mu cewar dan ɗanka ya bana ko ya kai mazalin aure ya yaro ba ni cewar shi kenan ba kai ba shi ba gidanka ba gidansa ha ba haka yake za ka bibiyar ya zamansa da iyalinsa ita ma kana bibiyar ya zamanki da mijinki ana an karar da su da nusa da su abin da ya kamata da haka manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake zuwa gidan yarsa fatima ina bibiyar al'amarinta da mijinta har ma wata da zo take neman a taimaka mata da baiwar da za ta kama mata aiki niƙa da take a gidan mijinta sai na ali hannunta har yana kanta ta zo neman manzo in an samu wato ainihin baiwa a kawo mata mai kama mata aiki Yanzu ya tashi ta fa gidan ya je same ta da ita da mijin nata Ali yace na samu sakonki da kika je bana nan kika ce an samu baiwa ka miki mai kama miki aiki ba na sanar da ku da ke da mijin naki abin da ya fi abin da kuka nema ba to ku riƙa yin subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 ya fi abin da kuka nema ku ambaci Allah ambatan Allah ya fi komai zai taimake ki zai karfafe ki ki samu damar yin abin da kike ba sai an kawo miki baiwa ba wannan ibada take ta wahala gidan aure dan ita aka kawo ki ita ce auren Ka ya nuna wa yarsa abin da ya kamata ya dora ta akan abin da yake shi ma kuma mijin ai da goyon bayan sa aka tafi nemo baiwa da za ta kama aiki shi ma an ga masa ga abin da yake ko haka wata ya taba zuwa gidan sun dan samu sabani da ita fatima da sayyidina ali kwanciyar da yake bacci rana a gidansa ranar sai ki a gidan sai tafi masallaci je kwanta da manzo ya zo sai yake cewa ina dan dan kwan baban naki ma'ana tunda aure ne na zamanci kan sayyidina ali da fatima ɗaɗan wa da ƙani baban sayyidina ali shine wa baban annabi ƙani ga baban sayyidina ali ce na dan dan kwan naki dan dan kwan baban naki ta ce a yau mun ɗanyin saɓani da shi baccin ma da yake da rana a gida ya kuce yau bai yi a gida. bai ce to tattaro ina ke na ke wata mu zai wa haka bai mata haka ko a yanzu haka za a ce ni din na annabi ni zai wa haka rene shi rene ki ɗauka bashi kuma ya mun haka sai ce a je a nemo masa ina na ali yake ba cewa a kira shi ba a dubo inda yake a zuwa ga masa aka zuwa ga masa ai ga can a masallaci ya tashi ya tafi masallacin da kansa je tarar da shi duk yashi rairayin masallacinsa a jikin haƙarƙarinsa a jikin suturarsa da yake rufe ya tashe shi ce kai tashi baban turbaya ya rika shashya da makasar shi je wa yassa bikon mijinta ko a masallaci kaga ya daidaita yadda abin yake to ai kai haƙuri ake mata dama ai haka suke ni ma da nake manzan ku ya muke da su kaza kaza kaza ko a faɗa masa abin to haka ake yi ba wani ka aurar da ita shikenan ba ka gama an kai masa aure shikenan ka gama sai kuma ka naɗa hannu ka ce to kai ka fita daga lisnina yanzu ba ka cikin rijista ba haka ake ba ai har yanzu da sauransa ai bai kai ka ba ka fi shi abin ka gani bai gani ba abin ka wuto bai wuto shi ba to haka ake to shine anan ake faɗa mana wannan sahabi amr dan as mahaifi ga abdullahi bin amr bin as shi ma irin abin da yake yana bibiyar surukarsa matar ɗansa don sanin ya zaman su yake to sannan bayan haka sai aka faɗa mana cewa ga amsar da ta faɗa ita matar ɗan matar abdullahi bin amr bin al-as da sarikinta ya tambaye ta ya zaman su da da mijinta ɗansa ta ce fa naqulu lahu ni'mar rajul in muka tashi ba shi amsa ta ce sai mu ce ma'ana sai ta ce tunda ita ce mai faɗar madalla da miji irin abdullahi dan amr dan as baba ka dace da ɗa ko kaga haka ake so mace ta rika ambatan mijinta da abubuwan kirkin da yake yi eh, abin a yaba masa ne wanda yake da sallah wanda yake da azumi wanda ya damu da karatu alqur'ani ai yana abin kirki ai ba daidai yake da sai a yana ah, can gidan kallo ba ko wacce aka ah, tafi wajen su nuka ɗanta za ka same shi ko ai ba daidai yake da haka wacce ai yanzu tun da karfe uku yana fili a yau suna da match kaga an tafi da rayuwa ashirin sau da haka magana ta wasanni kawai to kaga abin da ce madalla da miji amma sai ta goya da kuma abin da take kuka da shi a zamanta da shi sai ta ce min rajulin lam yata lana firashi madalla duk da dai miji ne wanda bai taba taka shimfidar mu ba ita ce matar a ita ce shimfiɗarsa bai taɓa kusantar ta a in na nufin shimfiɗar da take da ita ta garin da aka hata ko kuma matashi da shimfiɗar da aka bar ma da sauransu bai taɓa taka mata shimfiɗa a matsayin ya zo gurin matarsa ba ibada dai akwai kai sallah akwai karatu alƙur'ani akwai azumi amma dai ta ɓangaren ni a matsayin matarsa ban samu abin da mata suke samu daga wajen miji ba amma sai ta bi ta irin wannan salam walam yaftish lana kana fa kuma bai binciki wani abu na kusanci da mu da shi ba alkanaf shine gefe bangare na abu ta ce wani gefe nawa ko wani abin da ya sha bangaren jikina bai binciki kowa bai a nan ba yadda na zo haka ne ba ruwansa da ta sake cewa kuma walam yaftish lana kanafan mundu atainahu tunda muka zo gurinsa tunda aka kawo ta gare shi a matsayin mata har yanzu tana na ta baro gidansu ta zo gurinsa a macen da bai kwanta da ita ba har yanzu haka to amma sai ta ta irin wannan salo magana wacce take ta hikima ta rufe ba ta batsa ba ko kaga irin gidan da aka auro wacce za ta faɗa wa mahaifin mijinta sirikinta magana a ta salo mai ƙaddarawa da kuma kunya to wannan abin da ta faɗa kuka ta kai na mijinta amma ta tashi kai kukan sai ta bujo ta hanyar yabo da godiya akan mijinta cewar madalla da shi abin da ta fara buɗa da shi ashe wannan yana nuna cewa idan kina da miji yana da abin kirki kuma yana da kuskure to ko da wani abu ya sa aka bujiro ana so a ji tsakani a matsayin bangaren iyaye ko wanda suke masu faɗa a ji to kan ki rufe ido ki faɗo wani abin kirki sai na tsiyar ha ha madalla wani ba daga nan ba Abincikan ya tsaye da shi suturan ba laifi abinda za a yi amfani da shi na harka yau da kullum ya tsaya da shi shi dai kai dai ba shi da kaza ko to irin wannan ya yi sai a gyara wannan kaza din sai kuma kirki ganin sa fes wannan abin da kike ji na kaikai sai ki daina ji wannan ba da ke gani sai ki daina kai ma haka ya kamata an ce ya zama ka da matar ta ta ba ne a ta iya girki wallahi masha Allah tabaraka ga iya karɓar miji ai kaza kaza kaza kai dai bata da kaza ko to dama shi ake so a ji dan a yi maka maganinsa a taya ka ta daina wannan abu ka daina ma samun wannan abin da za ka faɗa a kanta to shi ne abin da wato ainihin ta yi sai ta yi amfani da kalmomi na rufi na jin kunya na ƙaddarawa ta ce ba a taka shimfiɗarta ba tana nufin ita ɗin ba a kula ta ba a matsayin mata da za a biya buƙatar sha'awa ba a binciki wani abu da yake ta ba ma'ana bai kai jikinsa zuwa gare ta wannan take cewa shine abin da yake faruwa tun da ta zo ma'ana ta kai kukanta inda za a share hawaye wannan yake nuna cewar farkon abin da ya kamata ga mata da suke ƙarƙashin mazajen kafin ta ɗauki wani abu na kuskure da yake faruwa tsakaninta da mijinta ta kai gidansu ta fara sanar da ɓangarensa an fahimta an fi samun kawo gyara saboda shi ɓangaren miji iyayensa da shi su iya ba za su a ce ɗansu ne farkon matsalar wannan auren ba ƙoƙarin su maganta za su a kuma kau da wannan amma in aka ce bangaren wato ainihin ita ne ta za su to haka za su yi mana kuma ina shi na baban nasu haka makai da shi ko to sai ka ji kuma abuwa sun fara su kuma sai su fara tara abin da aka yi miki a matsayin laifin da aka yi musu ke sai ki manta su ba su manta ba an fahimta to aka bi wannan salon to an fi samun sauƙin fuskantar matsala kuma an fi maganta abubuwan da suke tasowa suke fara so da haka sai ta gaya wa sirikinta uban mijinta abinda ke faruwa ta salon da ya dace ta kunya da sanin ya kamata to a wannan ina sanar da mu cewa in dai mace ta kirkice to za ka same ta da kunya shi sa kunyar ta sa bata fito ta gaya wa sirikinta baban mijinta abubuwan da su take fuskanta da mijinta ɓalo-ɓalo ba shi ai bai taɓa kwanciya da ne ba bata faɗa masa ya ta ce a bai taɓa taka shimfiɗa ta ba tun da aka kawo ni ko ai dai kai ba yaro bane za ka fahimta ita ma ko za ka fahimta cika lallauna ta samu tarbiyya ɗan wata ce ai gatse gatse za ta yi bana sake tambayar ta ma ɗan ba ƙara ko to wannan kenan saboda haka macen take da kunya za ga in abu ya shafi biyan bukatar sha'awa ba ta fito da shi balo-balo ta faɗa tsirara a takan saka ta yi faɗa abin da ya dace wannan shi yana cewa mace ce mai kunya gidan mutunci sannan kuma macen kwarai za ka tana yaban mijinta ko da da wasu kurakurai a tare da shi ba ta kushe shi ta tas a ta san alkhairin da take tattare da shi gidan da take zaune shi ya tsaye da shi sitar da take sawa ya tsaye da ita abincin da za ta ci ina ƙoƙarin sa to dan an samu wata matsala a wani sashi a wani bangare ai bai kamata duk a manta da waɗannan ko to wannan shi ke nuna kimanta zamantakewa da kuma fahimta da rayuwa take saboda haka duk da kuskuren da abdullahi dan amur dan asi ga matarsa sai zamanto cewar ba ta ta shi ba ba ta faɗa abin da zamanto ta muzanta shi ba gaban babansa amma dai ta faɗi kuskuren da ya kamata a gyara to shi ne aka ce da mafalan ma a ƙala zalika alaihi shi mahaifin abdullahi bin amr bin al shi amr bin al ɗin din kenan da ya ga abin yi tsaho ya tambayi matar ɗansa matsala ta faɗa masa ta salon da ya dace to kuma ya sake tambaya bai samu cewar an samu sauyi ba to shi aka ci da mu zakara zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya dau maganar ya kai ta zuwa ga na gaba da shi shi ma manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa sanin yadda ya dace a ashe don ka ɗauki matsalarka da ta ɗanka ka kai wa malami masanin addini da ya tsare ikere ku sanin addini da salon da ya dace a bi don gyaran kuskure ba wa ba ba sabon abu ba ko to ne abin da amur bin al'as ya yi a wannan gaba sai ya kai maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin jagora na kowa da kowa masanin yadda ya fi dacewa a komai faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙani bihi haɗa ni da shi turo min shi dan ba shakka uba ya sa ɗansa a gaba ita faɗan to kai haka kake da ka shi na je na nemi yarinya a gidan mutunci na kawo kuma ka ki kula ta kaza kaza zai kuma rika ciwo to ta zo ta haɗa shi da babansa ko to ki haka muke zaki haka zaki mu ni na ji na haɗa ki da iyayenki ne to da ya ga abin ya tsaho ya ɗan yi dabarun da zai ya kuma faɗa zai kamata ya faɗa amma bai ga an gyara ba ɗan hannu ba sai ya tafi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce haɗa ni da shi tuho ba da zalika abdullahi dan dan ce sai na je na hadu da manzo bayan sakon abin da yake faruwa da mata ta riga ya same shi daga wajen babana faƙala da na abin da ya fara cewa da ni kai so ya kake azumin nafilar ka ne da kake an fara masa fa yana yi ga yadda yake karatu alƙur'ani ga yadda yake sallar dare ga yadda yake azuminsa ga tsakaninsa da matarsa an fahimta an ba manzo labarin kamar da makaranta a wasu ruwa da suka gabata sai manzo ce kai ya kake azumin ka nan kultu kulla yau mai ice duk rana nake ba ranar da nake bari ban yi azumi kullum a azumi nake qala wa kaifa takhtum ya ce to ya kake cika karatun alƙur'aninka in ka fara daga farko zuwa ƙarshensa a ce ka biya ƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe daga bakar zuwa nasu ya kake karatunsa ƙultu kulla laila ya ce ai in dare ya fara haka nake sa shi a gaba turiyan turiyan kan dare ya ƙare na haɗa duk dare ne to shi za a saurari mace da ma'ana karatun alƙur'ani duk dare wa zai kula ta ana cikin azumi da rana ko in an kula ta ya aji azumi kenan a lalata shi in kuma an kula ta da dare wannan sallar ba ta yi da karatun ba zai yi baki kai ta mata zama zaman ɗaki ta dai ta shi kwana a gida ko ya rika jin motsi to duk mazo na so ya ji tsantsar abin da ke akwai ta wannan tambayoyin da yake saboda ka duk da zaka maganin matsalar mai matsala to ya kamata ka sanya take shi ne kaso maganinta sai kai maganin ya zama yayi likita ne kai malami ne kai a uba ne uwa ce rikici ya faru tsakanin ɗa da ɗa a aboki da aboki kafin kai hukunci tambayi ka ji a abin ka samu tushen abu in ne ka samu tushen ciwon kana ba da maganin sai a ci a can farko kafin ma kwanakin da aka ɗeba a shan maganin ya warke ko to shi shine abin da manzo yake sanin matsala kafin maganin ya ce kowane dare yake karanta ƙura'ani wa zakara hawa masa baka ya faɗi kwatankwacin abubuwan da suka gabata wanda domin yi sa'arwa da suka karanta to cewar da abin ya tsaho waɗanda na cewa duk sanda kake ƙoƙarin gyara kakkai garajin da ka yi farar da garaje ka ce nan take za ka samu amsa ba ka iya yin gyaran kuma ba cin masa ba farar da garaje ga babansa ne mahaifinsa ne shi ke kokarin a samu gyaran to amma ga abin ya yi tsaho ina tunanin to ya zai bullo masa mai karatu alkur'ani ba za ka ce dai na karatun qur'ani mai sallah ba ka ce dai na sallan nan ko mai azumi to za ka da shi ya daina to amma ya za a sai ta abu an fahimta da kuma abin nan ya tsawo, ko sai je ga so da ka za ka iya kokarin ka na gyara kafin ka cimma gyaran a ɗauki tsawon lokaci ba a gyara rana ɗaya kamar da barnan ma lokaci ba rana ɗaya take zuwa ai an fahimta to shi ne abin da ya faru da amr bin al-as da ɗansa abdullahi bin amr bin al-as sannan je ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai kukan abin da yake faruwa tsakanin ɗansa da zamansa da matarsa to a ci gaban karatun akwai da aka ce wa kana ya karawa ala ba'd ahlihi subu'a alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahar li yakuna akhaffa alayhi bil-layl abin nufi sahaba annabi abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da shi bayan ya manyanta shekaru sun cin masa to ya kasance a abin da yake karanta na alqur'ani a sati biya qur'ani ya mai da shi a sati kamar da manzo ya ce da shi yace ka karkasa shi ya zama ka kai shi zuwa sati to in an ce asobo ɗaya bisa bakwai na abin da kake karanta na alƙur'ani sati na cika ka gama karanta shi daga bango zuwa bango to wannan abin da zai karanta da daddare isallar dare da shi na ɗaya bisa bakwan alƙur'ani to yana karanta shi ga wani daga cikin iyalansa a lokacin da ake yini ma'ana da safe ko da rana ko da yamma kafin dare isan da zai sallar dare da karatunsa an gane ku aka ce allazi ya uku bil wanda yake karanta shi da dare a sallar dare yana yin haka dan idan ya zo sallar dare karantawa za ta zo sauki duk inda kai maiman karatu awa biyu ko uku baya kuma ka so ka sake karanta wannan abin da karanta to zai zo maka cikin sauki ba kamar ka daɗe ka da shi ba an fahimta ku to haka ya riƙa yi lokacin da shekaru suka cin masa saboda haka maimakon da yana magana cewa karanta alƙur'ani kullum to a maganar ma na satin da ake kasawa duk rana ayi wani bangare duk rana wani bangare to shi kansa wanda zai na daren kafin ya yi shi da safe yakan yi shi wannan adadin sannan kuma daren ya yi sallar da shi kaga kenan wannan karatu yakan yi shi kamar sau biyu ya yi da safe ya yi da daddare ya zuho minan ha, ina bijirar da wannan karatun ga wanda daga cikin iyalansa a ji masa a lokacin yini a haffa alaihi don ya zama mafi saukin karatu gare shi idan daren yi in zai sallar da shi haka yake to wannan bayani da aka faɗa yana sanar da mu cewa yana daga cikin abin da ake so mai gida ya ɗora iyalansa a kai jiyar da su littafin allah al'ur'an kai da kake da gidan a ji kana yi Da ko ƙur'ani ki duba mu zan biyo na ɓata ki gyara mu ko ba za ka ɓata mu ka sa ta kallon ƙur'ani ka sa ta jinsa an fahimta amma bata ga sanda kake karanta ba bata je da kake karatu amma ka ce wai ku kina karatun ƙur'ani to kai kana yi ne so nawa kai ta gani yaushe kai ta ji an fahimta ko to wannan yake nuna mana cewa ashe ga salon da ya kamata a gani a gurinka a aikace a ji daga bakinka zahiri to ita ma dora ta akai zai zama da sauki dan ta san ka damu da abin kuma da kake cewa abin yana da muhimmanci ka ta ka dauke shi da muhimmancin ka to wannan yana daga cikin salon da ake tarbiyyantar iyali a kan shi sannan aka ce wa kana idza arada an yataqawwa kuma ya kasance da yana so ya samu karfin jiki dan ya iya yin azumi a ranakun da zai azumi afqara ayyam sai ya ci ya sha na wasu kwanaki shi ne malamai suka ce kan yi kamar kwana goma sha biyar yana ci yana sha a watan ya raba watan ki sai kuma kwana goma sha biyar yana azumi ya yi azumin rabin watan ki tunda dama sun yi da annabi zai rika yin azumin irin azumin annabi dawo sai zaman tun ana yi yau gobe a sha ji ba a yi gata a sha to ana saurin gajiyawa a sare kuma ga girma shekaru yanzu to sai wannan dabara in ya jira kwana goma sha biyar yana ci na sha jikin ya maro ya dan ciko ya yi kwari to sai kuma a tafiyar da wannan kwana sha biyar a wani azumi da za a yi na kwana sha biyar to aka sake kuma ci aka sha kwana sha biyar jikin ya sake dawo sai a sake tafiyar da shi wasu kwana sha biyar sai zama to yi yau din gobe a sha ya fi wuya akan a ce a jera kwanaki ana ce ana sha jikin ya ɗanyi kwari sannan a ƙi an fahimci bayanin to me yasa yake yin haka to shine aka gaya mana yana kirga kwanakin da yake ci yana sha ya kuma yi kwanakin azumin da su ma zai kirga ya zama watan guda rabin sa azumi rabinsa a ci da sha me yasa yake yin haka aka ce yana yin haka dan gudun saba alƙawarin da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zai yi irin azumin annabi dawo na rabin shekara to kuma yanzu girma ya cin masa ba zai iya yi gobe yi jibi ya gata ba amma in yi dabara ci isha kwana sha biyar jikinsa ya ɗanyi kwari to kuma zai iya azumi kwana sha biyar inda ya ka kirga kwanaki za ka tara irin yadda ya ce zai yin yasa an gane sai dai dan salon da ya bambanta ba a shi yau gobe jibi ana tsallake to a an jera shi a jere to shine abinda wannan sahabi eh, Abdullahi bin Amr bin al-As ya rika yi to kamar da muka faɗa wannan hadisi ina koyar da mu cewar ana tarbiyantar iyali akan jadda su alkur'ani da sa su akan su kuma a suna ji su rika ganin abin da kake wani yana taimakawa ka iya cimma dora su akan abin da kake so ka dora su amma sai ga abin da ka sa gaba daban kuma wanda kake so ka su yi daban to ba lalle ka samu abin da kake so sannan wannan hadisi na sanar da mu sahabin annabi abdullahi bin amr bin al-as yadda ya damu da karatun Al-Qur'ani, ya damu da yin azumi ya damu da sallar dare kuma kuskurensa da ya samu kansa a ciki sai Allah ya kawo masa ɗauki aka masa gyaransa na watsi da maganar iyalinsa aka shiga cikin magana, manzo annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi wa li ahlika alayka haqqa iyalanka ma na da haƙƙi akan ka yadda ka samar da haƙƙin Allah dinnan azumi karatu alqur'ani sallah to ka samar da kuma kulawa da iyalinka ita ma ta samu biyan buƙatar sha'awar ta da gare ka ka saurare da tarkacin cewar ga mijinta kusa da ita yadda na gaya maka annabi dawud yana bacci ina sallar dare ina abinda yake yi nan to kai ma zama haka a ba allah ka sansa a ba iyali ka san su a ba wa kai gangan jiki ka santa an kwanta an huta ta kara kwari to haka ya kamata to na kyau cewa in dai ka damu da bin allah to ko ka yi kuskure a wani abu Allah zai an karar da waɗanda kuke tare a kan bin Allah na su gyara maka Allah ba zai baka ka tafi haka kyan nufinka da kyawun aikinka Allah zai kawo maka ɗauki ka ci gaba da gyaruwa fiye da yadda kake kuma wannan hadisi na sanar da mu cewa sahabin annabi abdullahi bin amur bin al'as bawa ne mai rike alƙawari da haka bai yadda abin da ya furta manzo zai ci gaba da yin irin azuma annabi dawo na rabin shekara ya sauka da kansa don girma ya cin masa ishi na so dai a ce na karɓa abin da manzo ya fara gaya min mai sauƙi rako-rako amma da ban karɓa ba ba zan safa alƙawarin da an fahimta ku kaga alƙawari akan bin Allah akan biyayya ga manzo akan abin da aka rabu da manzo ba za a sauka da kai ba ka ga maka ai sunan manzo ta ce to ai sunnonin da yawa to inda yawa wacce kai aka karba ita wacce ka ƙin ta da ita ce za ka samu aljanna waɗanda kake an karba an fahimta an aka ce da kai suna ce karbi yi ƙoƙari ka yi allah da da kai sai ka dace sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa lalle iyaye su tsayo da tsawata wa 'ya'yansu abin da suke na kuskure ba daidai ko da 'ya'yan suna da aure ballantana kuma dan karam ai an fahimta daga sahaba annabi amr bin al-as ya tsayo akan kokarin za a gyara kuskuren ɗansa a zamansa da matas, har ya ji ya gaya wa annabi matsalar to amma ba yanzu a zuwa gaya wa ɗa matsalar ɗansa ba shi ai ka ji kaza kaza kaza ai ya kamata ka tashi tsaye ai gyaran wani abu a ah, shewa da kai ma har da ka ciki masu ɗana sa wa ɗana ido a kai ma sa idan kake ko sai kuma abin ya rikici sai kuma ya birkice shi ne sai ka ji a ya kamata ga cika a yanzu al'amarin gyaran nan ba ka je ka faɗa ba kuma ta zo ta haɗo ku da su a faɗi in ta haɗo ku da su akan gaskiya kane da nasara ka a ƙi faɗa da haka komai ke lalace a ƙarƙarci to haƙƙi na kan iyaye su tsawata wa 'ya'yansu abin da suka na kuskure su ɗauki matakin gyara ko da 'ya'yan suna da aure kada ka zuba musu ido ka ce ai duniya ma za ta kuwa da shi da duniya ce za ta kuwa kama da baban ninka ba su kuwa maka da sai abokan duniya ta kuwa maka in aka ce sa duniya ta kuwa maka abu ya ɓaci so da haka a isar da saƙo zuwa ga ya dace a isar da shi ta da ya dace ta haka sai a cimma nasarar al'ada to a taƙaice wannan ne abin da ya shafi wannan hadisi da muka kusan karatu hudu a kansa ko biyar ya ƙunsa abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yarda kuma musa bismillah haka eh abinda yake tambaya shawar mai hukuncin mutumin da ya rantsuwa cikin fushi kuma daga baya ya fahimci cewar rantsuwan nan da ya a cikin fushi ba shine abin da ya kamace shi abin ma da yake cewar ba zai yin ba yinsa shine ya kamace shi to ya abin yake eh, idan abin da ya rantse a kai cewa wallahi ba zan yi ba saboda ransa ya ɓace a kai kuma sai zama yayin shi ne ya fi zama daidai a shari'ance ya fi zama maslaha a zamantakewarsu da 'yan uwansa musulmi da al'amuran su suke gudanarwa to manzo iko da cewar to a yi kafara na rantsuwar da aka yi aka ce ba za a yi ba a yi abin shi ne ya fi alkhairi akan a ce a yi an rantse kuma a bar abin da yake shi ne maslaha da gyara a ƙinsa in kuma cewa ya sai ya yi wallahi sai na yi sai zamanto ya bari shine ya fi zama maslaha da daidai manzo ce to ya kafara ya fasa yin shi ne ya fi zama daidai akan ya ce ya riga ya rantse sai ya yi kuma zuwa fuskanci matsala da rashin maslaha saboda haka idan rantsuwar da kai akan ba za ka yi ba ne ko sai ka yi a ma'ana a nan gaba ba zan ba ko a nan gaba sai na yi to ita ce ake maganar aiwa kafara amma in rantsuwa kake akan wallahi na yi ɗin an gane ai har ga ya faru da to rantsuwa ka ba ta da alaƙa da maganar kafara an fahimta ku sannan kuma in abin da ka rantse a kansa ƙarya ce to nan ba maganar kafara ake magana ce ta ka tuba ita ake cewa al ghamus rantsuwar da ke turmutsa mai ta wuta to in wannan ce magana ce ta ka nemi yafiyar Allah ka yi da na sani ka tuba akan abin wacce ake ka fara ba zan yi ba ko sai na yi sai zama yin abin da kace ba za ka yi ba shi ya yi ko barin abin da kace sai ka yi shi ya fi to sai ka yi fara sai ka yi ko sai ka bari Allah ya da dace so da haka dan kasancewa a cikin fushi kai ba za ta yi cikin fushi bane ba fara a da fara

saboda guri da aka tanadi zaman masu tsarki da kuma gudanar da wasu ibada ta masu tsarki a ciki to yaya yanayi idan ya zamanto an sanya masallaci shine aji da za a karantar da mata idan tana jinin al'ada kenan ita sai dai ta haƙura da zuwa ajin a yi karatun da ita kuma karatu ya wuce ta koya a an fahimci bayaninsa to batun abin da ya shafi eh, zaman macin take da jinin al'ada a cikin masallaci eh, idan aka koma wa hadisin aisha allah ya da ita da manzo yake cewa da ita ta yi dukkan abin da mai aikin hajji yake sai dai ba a yadda ta yi dawafin ɗakin allah ka'aba ko to ba a yadda mace ta yi sallah ba tsarki ba ko ta yi dawafi ba tsarki ba amma batun katta karanta alkur'ani ba tsarki matsala ce da aka yi saɓani tsakanin ba an fahimta ku sai zama to za ta shiga masallacin nan ba sallah za ta za ta shiga masallacin nan karatun ƙur'ani za ta wasu na da saɓana kan cewa mai haila ba ta karanta alkur'ani ba wanda ba suka ce ba ta karanta su suka ce sai dai in neman tsari za ta kama ayatul kursi amina da rasulun kama balaki da nasu da ake tofa a shafa sai waɗancan suka cewa za a iya karanta suka ce to shi wannan da aka karanta ba ƙur'ani ba ne kuka yi data nemi tsari shi wannan ba tsanin zai bata ba an fahimta mas'ala ce da aka yi saba to da haka idan an kaga fuskanci cewa in an ce ba ta shigo ajin karatun ba karatun zai ta za a rasa shi ko za a wuce ta to za ta iya ta zo ta yi wa nan karatu a yi sai dai yana da kyau a yi tunanin samun wani ajin ba masallacin ba don kaucewa irin wani musamman ma da wasu lokacin su mata za ta iya kasancewa ta baro gida ba ta jinin al'ada amma ta zo masallaci kuma al'adar ta zo wata a gabar da kuma za ta iya ɓata fadar masallaci an fahimta don kaucewa irin wannan ya zuba aka fi san a ce in za a ajin idan ba masallaci ba amma ƙanana ne yara wanda suke ba irin wannan ba ba ta kai mata fara jinin ba ba wani matsala a cikin shi shi ma an kiyaye da kawo ta fitsari a cikin aji ko a masallaci kenan to ba matsala irin wannan saboda haka za ta iya karatun alƙur'anin ta da aka fuskanci an ce alakata da tana jini za ta kwana biyar bayan karatun da ita ba kuma kullum aiki a satin gaba ɗaya ba za da ita ba za ta iya fuskantar matsala karatu su da ta yi shigar da ta dace yadda ba za a samu ɓata masallacin ba ta yi abin da ya kamata na karatun alkur'ani ya fi zama masu na akan haramta mata yi a halatta eh. bayan ruwa da hadisan da karanta na can baya wani ke magana tsaro ya zo gidan da ya samu abokin shi ba ya ne shi da shi a suka tattauna da mata amma da yana ba da hadisan mutum yana da aboki kenan ne zuwa bayan ya yi shiga gidan don na kan kawo sai ga kamar matan abokan su idan za su wuce da su musu magana ba su da wace irin matan ba za musu magana haka to su zai yi musu yake cewa a hadisin da muka karanta wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin sahabinsa wa na abu darda da kuma salman ko yawo abu darda da salman ya haɗa 'yan uwantaka tsakaninsu har ya zamanto eh, shi wato ainihin eh, salman ya zo gidan abu darda ya ga matarsa a shiga da ba haka ya kamata a gama ta aure a ciki har gitsa-gitsa ce to kina da miji kuma kike haka kama wacce ba ta da aure wacce ba ta damu da ta gyara kanta ba mijinta ba gani zai ba ta ce to a kai abokin yan uwantakar taka da manzo ya hada ne ba ruwansu da mace na ga mai na mani ba ta lokaci na neman ta wani kyale-kyale ba burge shi zan ba an fahimta ya ce to na yana da kenan za ka iya shiga gidan abokinka har ku magana da matarsa kenan ya eh, matsala tana koma zuwa ga wayewa nan nan ya ka fahimce shi ya fahimce ka ya ka san shi ya san ka wace ce matan nan taka ya take ya kasanta an fahimta ko idan ai ka gama zuwa ce iyakum wadda kula alin alan nisa ku kiyaye shiga gurin mata kaga manzo ya hani an fahimta ko kuma sanda aka yi wa aisha kage da sahabin annabi safwan bin mu'addin, abinda manzo ya kafa hujja da shi ce waɗanda suka yi wa matata ƙage sun cutar da ni sun cutar da sahabi yace a sanin da ne masa bai taɓa shiga gidana ba sai tare da ni tunda yake kaga shida ce mai kyau cututu ya zai samu wata alaƙa da matata da bata dace ba tunda bai taɓa shiga gidana ba sai tare da ni an fahimta to kaga kenan da zai shiga ta ba tare da shi ba irin wannan zargin ya zo zai samu gindin zama ko to wannan sai kiran cewa a'a maganar ka shiga gidansa baya ka zama ga ka da matarsa kuna tattauna abu ba shi ne daidai ba ba haka ake in misali a daga ƙofa kai sallama ta zo ta buɗe ta gawaye sai ka ganta a yanayin da ba haka ya kamata ka zuwa ka ya haka wannan babu tsalla ba ciki kashe ga ka na kai da ita ba an fahimta ku? in kuma a dalilin shigar ta kama yaya ina nan a yanzu zan da ya tafi ɗebo ruwa kuma yanzu da ɗan jira shi an fahimta to a wannan sa ka gaba ka gaba daidai yake da a ce shi ma zuwa ya zitar da kai ba ka daɗe shi to kai na ka shiga awa biyu na ta jiran ko irin yadda 'yan a miƙe kafa suke yanzu to ya ba wani abu ai kawai ai yadda ce to yadda kuma shaidan din ayya da shi an fahimta ko eh wannan ba daidai ba eh, sau da haka in tare kuka shiga kaga haka kace ya naga haka ba matsala a sallama kai ta zo ta buɗe ta juwaye ka fuskanci wani abu za ka iya gyara kai gyara wannan ba matsala eh, amma dai ba ka zo ka zo da kai sai ita ba wannan manzo ya hana iyakum wadkhula ala nisa har aka tambaye manzo to ya kuma dan uwan miji yace alhamu almaut dan uwan miji mutuwa ke yadda in mutuwa ta gida take halaka wani a gidan to haka inda za a bar dan uwan miji wanda akwai aure tsakaninsa da matar da yake shiga gida to wata za a gaba da ita za a fada halaka an fahimta Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu